sojojinmu da ke bincike ta shiyoyin kwanduga a hukuma da ke na a maiduguri mun shiga wasu ƙauyuka masu suna kushimbiri da kuma warmure inda a wuraren muka samu na 'yan boko tun ta 'yan boko haram a wurin mun samu mota kira land rover da tifa wadda ake wanda ake amfani da su domin wannan aiki na ta'addanci da muka ci gaba da bincike a wannan ƙauyuka kuma mun samu mutum tara, wayanda ke hannun 'yan boko haram kusan tsawon wani lokaci a cikin wayannan mutane akwai yara 25 akwai mata guda 29 akwai kuma maza tsofaffi guda biyar Tuntun mun riga mun lalata wannan tungaye na 'yan boko haram kamar kun samu nasarar kame wasu ne a cikin waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram a babu wanda muka kama amma dai akwai waɗanda aka halaka da dama kamar akwai wasu kamar makamai da ko gano a wannan wannan samamai da ko kai a wannan ƙauyuka a halin yanzu har yanzu samamai yana ci gaba yanzu dai ba mu kai ga samu makamai ba amma dai mun samu motoci kamar da na faɗa land rover da tifa kuma kusan duk garin zagaye yake da tutoci na yan boko haram na dai ne mijin irin halin da waɗannan mutane suka shiga sai dai da nake so bai samu ba ganin cewa yawancin waɗannan mutane ba hausa suke ji ba adu ba samu abu no ba san sam samu abu no ba na kuma sake tuntuɓan wanda ciwo ɗan shekaru 80 da haihuwa wanda ya shaida shaida mini cewa waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram sun kame shi ne lokacin da yake gona ko kuma yage masa rigansa suka ɗaure hannuwansa da shi suna shirin yanka shi ne sannan suka ji ƙaran bindigan waɗannan sojoji sai Allah ya masa gyaɗar doguwa suka watsar da aniyas ta wannan yanka suka kuma ari na kare gama dai abinda wannan dattijo ke cewa da taimakon tafinta. kuma yi kana ko shi da ado ce suna zama a garin su suna ka inda waye mana ma ne man dikka dikka oh, jiya jiya ne ma waye suna mu ma ne ah. sun yaga su suke yaga maka riga nan ko mm, eh shine ne jama'a suka sun daure maka hannu a yanzu haka dai rundunar sojan kasar na cigaba da samame na irin waɗannan ƙauyuka da kuma ta ce tana samun nasara kwarai da gaske wajen kubuto da jama'a da kuma kwato makamai a hannun waɗannan mahara da suka jima suna addaban wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya